وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه والسفير بينه وبين عباده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baya ga yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko yana godiya ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin hikimar sa da kaddarawarsa subhanahu wa ta'ala ya saki kaddara mana kasancewa a wannan majalisi mai tara albarka a irin wannan lokaci da muke tafsirar alkur'ani mai girma a wannan yammaci na litinin takwas ga watan ramadan hijirar farin jika da annabi muhammad alaihi abdullahi salatu a can mutaslim 1440 daidai wanda ya daidai da sha uku ga watan mayu miladiyar annabi isa 2000 da sha tara idan lissafin ya inganta idan ba manta ba har yanzu muna cikin sura mai albarka suratul tauba a jiya mun kwana aya ta 101 yau za mu tashi farkon aya ta 102 fadar allah ta'ala wa akharuna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم ba manta ba muna bayani dangane da abin da ya shafi munafukai waɗanda suka yi takhallufi suka yi zamansu dangane da abin da ya shafi zuwa yaƙi kuma wasunsu mutanen madina ne wasu kuma mutane ne na ƙauyukan da suke kusa da madina Allah sai kawo wasu sunfi na daban wasu mutanen bayan waɗanda muka ji ajiya ya ce wa akharun aiwa sunfin 'Akar akwai wasu mutanen na daban kaumun mutane ne اعترفوا بذنوبهم sun yi itirafi da zunubinsu bi ma'ana sun anshi laifinsu sun yadda cewa su sun yi ba daidai ba na wannan zaman da suka yi ba su je filin yaƙi ba khalaqu amalan salihan sun cakuda aiki na gari wa huwa jihaduhum shine yaƙin da suka je a wasu yaƙoƙi da aka yi a baya ila zalika takhalluful waqi' minhum sun faɗi wannan ne saboda rashin fita yakin da suka yi na tabuka amma sun yi itirafi da zunubinsu da laifinsu sun yadda sun yi ba daidai ba wa akharu sayyi'a kuma suka da aikinsu na gari da mummuna wa huwa takhallufuhum shine wannan rashin fitar da suka yi a yakin tabuka asallahu an yatuba alaihim ana fatan dai Allah madaukakin sarki ya karɓi tubarsu inna allaha lalle allah ta'ala ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai wa hadha sunfu waɗannan mutane abu minhum abu lubaba daga cikin su akwai abu lubaba wa jama'atun min ashabihi da 'yan ƙauyensu su ko 'yan garin su ko kabilar sa da wasu jama'a daga cikin sa, waɗanda suke da tunani irin nashi suke tare da shi abu lubaba takhallafu an ghazwat tabuk sun yi fita yaƙin tabuka sun ma'ahassu sannan suka ji cewa lallai ko ba su kyauta ba suka ji a ransu cewa tabbas abinda suka yi ba daidai ba ne fatar ku bi zunubi suka yi itirafi suka yadda cewa mun yi ba daidai ba suka karɓi laifinsu Wa tadmau wa ausaku an fi sawari masjid sai suka je kowannen su kafin annabi ya dawo daga tabuka sai suka je suka samu ainihin sawari almasjid kamar wannan gishikin na masallacin madina kowa sai ya kai kanshi jikin ginshiki ya daura kanshi da haka suka daure kawunan da shi abu lubaba da jama'an da suke mutanensa suka je ginshiki na masallaci filas na masallaci kowa ya daura kanshi a jikin fila ta masallaci don su nuna cewa sun damu da halin da suka yi ko da annabi zai dawo da sabai sai su iske su a daure suna cikin damuwa suna cikin takaicin yanayi na rashin fita yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma balagahum ma nazala fil mutakhallifin saboda labarin da yazo musu na ayar da aka saukar game da waɗanda suka ki fita yaki waɗanda suka boye suka yi zaman su a gida wa halafu Allah ya Allah ya hilluhum illa annabi sallallahu alaihi wasallam halaku suka yi rantsuwa cewa babu wanda zai kwance su daga wannan daurin sai manzon Allah suka yi rantsuwa akan haka kowa ya ce a je a daure shi gindin mai sunan shi a fila ta masallaci aka aka same su a daddaure kuma suka rantsi ba wanda zai kwance su sai manzon Allah idan manzon Allah ya kwance su kenan akwai yiwuwar a shirya da su idan annabi ya kauda kai da gare sun san sun bata da Allah shikenan hikimar da suka yi na cewa ba mai kwance sai manzan Allah don su fahimci shin tubar su ma za a karba shi sa suka yi rantsuwa babu wanda zai kwance su daga wannan dauri sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa hallahum lamma ghafara lahum bi hadhihi al sai manzan Allah ya je kwance su lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar yace ya yafe musu walamma atlaqu lokacin da aka kwance su qalu suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah hadihi amwaluna suka ce ya annabi wannan dukiyar mu ce allati takhallafna anka wadda sanadiyar ta ne muka zauna muka kifita filin yaki suka tattaro dukiyar suka ce wannan saboda ita ne muka ki zuwa mu fita mu bi ka yaki khudha suka ce ga sanan mun baka ita an shi dukiyar gaba ɗayanta fata tasaddaq biha kai sadaka ba duk wanda ka so wa tahhirna ka tsarkake mu daga dattin da dukiyar take ne ta jefa mu ciki na kazanta na yi ma Allah ta'ala tawaye wastaghfir lana karshe ka roƙa mana Allah ya yafe mana fa qala sai manzo Allah ce ma amartu an akhudha min amwalikum shay'a annabi ya ce ni ba umarce ni in an shi wani abu a cikin dukiyar ku ba ku rike kayan ku Allah ta'ala bai ce an shi dukiyar ku ba ثم امر الله تعالى باخذها sannan daga baya kuma Allah ya saukar da aya aka ce ma annabi ka an saka rabawa mutane tunda su suka sadautar da ita dan kar mutun yayi sadaka a ki sa ba zai ji dadi ba musamman masu da suka yi laifi wannan ayar tana mana magana dangane da kashe-kashen mutane akwai waɗanda suka ƙi fita yakin tabuka rashin fitar su kuma sai zame musu ciwo a cikin zuciyarsu damuwa wadda ta dame su kafin manzon Allah ya dawo sai suka zo suka daure kawunan su a jikin aifin ginshiki na masallaci kuma suka yi rantsuwar ba mai kwance su sai manzon Allah wannan rantsuwar da suka yi na ba mai kwance su sai annabi alama ce da ke gwada in ya kwance su nan tubar su za a karba idan ka annabi ya kau da kai daga gare su Allah ya saukar da aya an ce a kyale su nan ko sun tuba Allah ba zai karba ba amma manzon Allah bai kwance su ba tashin farko sai da Allah ya saukar da aya Allah na saukar masa da aya sai annabi ya kwance su da ya kwance su kuma suka tattaro dukiyarsu kaf suka ce wannan ita ce dalilin rashin fitar mu muka yi zaman mu a gida saboda haka ga ta nan ya manzo Allah mun baka ka bawa wanda ka so kyautarta kai sadaka da ita ga wanda ka ga dama annabi ya ki an sa a tashin farko saboda rayuwar shi addini ce da ya ansa ba baya yin gaban kansa sai abin da aka masa umarni don haka daga baya Allah madaukakin sarki ya masa umarni ya karba kuma ya karba sannan aka rabawa mutane su kuma da wannan ne suka samu sauki a zuciyarsu cewa lallai yanzu akwai shiri tsakaninsu da Allah akwai sauran gafara da Allah ta'ala zai musu na zunubi da suka aiwatar sai Allah ta'ala ya mishi umarni ya ce khudh min amwalihim khudh min amwalihim sadaqatan عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الله تعالى ce wa manzansa khudh min amwalihim sadaqatan karba daga dukiyarsu ka bada sadaka tutahhiruhum wannan sadakar za ta tsarkake su daga wancan dattin laifin da suka yi wa tuzakkihim ta sama masu tsarki biha da wannan dukiyar ka tsarkake su da wannan dukiyar tasu daga zunubin da suka yi fa akhadha sai manzon Allah ya anshi dukiyar amma ba duka ya ansa ba fa akhadha thuluthun minha sai raba dukiyar uku sai ya dauki kashi daya domin kara an shi duka talauci ya kama su kuma talauci ya fi wancan laifin da suka yi bala'i domin idan talauci ya talauci ba wa sai ma ya kafa cewa Allah madaukakin sarki idan aka ansa duka ta kuma a koma wani babin da sai an ta tarere imaninsu shi sa manzan Allah sai ya anshi 1 over 3 na dukiyar tausu, a ce a raba uku kawo kashi ɗaya kowannan sai raba uku ya ɗauki kashi biyu ya ba da kashi ɗaya a rabawa al'ummar musulmi abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya musu kenan wata sadaka biha ya rabar da wannan dukiyar da ya asa daga hannunsu sadaka wa salli alaihim sannan Allah ta'ala cewa annabi annabi sallama kai musu addu'a ai ud'u lahu shine salli alaihi in ka shi dukiyar ta su kai musu addu'a inna salataka lalle ka? gare su sakanu lahum zaman lafiya ne jin kai ne rahama ce a gare su wa qila tumanina wasu malaman suka ce karbar ma kadai kwanciyar hankali ne domin idan har ba karba ba suna da damuwa na cewa kenan Allah madaukakin sarki bai yarda da su ba bai sasanta da su ba ballantana kuma ya musu gafara har su sa rai na za su samu rabo da ta goma shi gaban Allah to shi sa Allah ta'ala ya ce an sa kai sadakar dan wannan sadakar in kai za su samu nutsuwar zuci bayan sun samu nutsuwar zuci kuma sai kai masa addu'ar gafara cewa Allah ina roƙonka gafarta musu wallahu sami'un Allah mai ji ne na kokensu da suka kawo zuwa gare ka sannan alimun masani ne game da halin da suka shiga ya yafe musu ya gafarta musu an sa kai musu sadaka da ita waɗannan mutane mutane ne waɗanda sun ƙi fita yaƙi amma kuma sun nuna damuwarsu ashe wannan ayat tana nuna mana in ka yi laifi kai yi itirafi da laifinka ka an shi laifinka ka yadda ka yi ba daidai ba mai sauƙi ne Allah ya gafarta maka amma mutumin da zai laifi a nuna mai laifinsa ya ce shi sam allan baran kamar da hausawa ke cewa shi bai yadda ba bai yi ainihin laifin komi ba to wannan shine ko ya ce ya tuba sai Allah ya kiyafe mai saboda zuciyar ba ta yadda da abin da ya ba daidai ba amma lokacin da zuciyarka ta karbi ba daidai dinka ba ka yadda ka amintu har kai confession cewa tabbas na ban kyauta ba magana ta kare abinda Allah yake so kenan ka yadda cewa ba kai daidai ba shi kuma sai ma gafara iri da ya gafarta musu Abu baba da ainihin mutanansa sai Allah madaukakin sarki ya ce alam ya alamu ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم alam ya'lamu Allah ta'ala ce shin basu sani bane annallaha huwa yaqbalu tauba su san Allah ne ke karbar tuba ba an ibadihi daga bayinsa idan bayi suka yi ba daidai ba suka yi zunubi suka tuba ba su da masaniyar Allah ne ke karba wa ya'khudhu ay yaqbalu sadaqat su san cewa Allah madaukakin sarki shine ke karbar sadaka in bawa yayi ba wa annallaha huwa tawwab kuma lalle Allah madaukakin sarki shine mai yawan karbar tuba ala ibadihi ga bayinsa bi qabilu taubatihim ya karbi tubar su in sun tuba sakamakon mummunan aikin su arrahimu bihim yayi masu rahama da jin kai ya lullube su da alkhairi faham litakrir wal qasd bihi malai ce al din da aka yi anan alam ya alamu dinnan tambaya ce dan tabbatar da cewa tabbas Allah ne ke karbar tuba babu ko kokonto Allah shi ke karɓar tubar bayi idan sun yi ba daidai ba idan ka ce ka tuba babu wanda zai baka lada da yadda da amintuwa da wannan tubar taka sai Allah shi kadai sannan kuma shi ne ke karɓar sadaka babu wani bawa da za ka je kai sadaka ya ce na ansa sai Allah domin dai shi ake yi kuma shi ke karɓar sadakokinku idan kun yi sannan Allah ta'ala ke karɓar tubar bawan sai idan ya ce na tuba ya Allah sai Allah ya yafe masa yana daga cikin abin da ya zo a cikin hadisi yafiyar Allah ta'ala da karɓar tubarsa ba kamar irin ta bayi ce ba idan mutum ya maka ba daidai ba ya ce ka yafe mani kana cewa na yafe maka tsakaninka da Allah kuma zuciyarka ɗari bisa ɗari ka yafe mashi amma kuma idan ka gaishe sai ka rika tunawa da wancan abin da ya maka na ba daidai ba duk da ka ce ka yafe amma kuma wani lokaci da ka gaishe kuma sai ka tuno wancan abin da ya taɓa yi maka to shi Allah ta'ala idan yayi ma bawa yafiya kai laifi kace ka tuba yana lullube tubar ne da alheri so koda ya kalle ka baya kallon taban malaifin babu shi an lullube shi subhanahu wataala saboda son bayinsa da yake yi idan ya yafe maka sai lullube don haka koda ya kalle ka bai ganin wancan taban irin yadda in mutum ne ya ce ya yafe maka in ya kalle ka zai hararo wancan abin da kai mishi ya tuna wancan ba daidai din ba duk da ya yafe maka kuma tsakanin shi da Allah ya yafe amma zuciyar shi ta kasa mantawa 100% kun ga yadda Allah ta'ala ya fe shi ta sha bamban da yafiyar mutane shi idan ya yafe maka sai ya lullube laifin da alheri ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wannan mummunan sai a lullube ba shi da mai kyau sai zama da an kalle ka mai kyau ake kallo ba a ganin mummunan sakamakon tuba da kai sakamakon gafar da ka nema sakamakon yafiya da Allah madaukakin sarki ce ya yafi maka Allah madaukakin sarki ka yafi mana sai Allah ta'ala ce kul wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun hmm. wa saturaduna الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله تعالى يتيوى النبي وقل لهم كتيدسوا أو للناس كقايا ومتاني الذين خلطوا الأعمال الصالحة وسيئة mutanen da suke cakuɗa ayyuka na gari da munana domin an ga mana classifications ne na 'yan adam a bisa doron ƙasa akwai waɗanda aiki na gari kawai suke yi babu mummuna sai dai tuntuban harshe da kuskure da ba a iya rasawa ba amma babu wani zunubin da suke yi intentionally su saba wa Allah ko ƙur'ani ko manzo Allah da gangar ba sa yi akwai waɗanda kuma kai tsaye bisa ganganci ne suke yi sune munafukai da yan ta'adda cikin kafirai wanda kai tsaye suke saba wa Allah kai tsaye suke saba wa manzo Allah akwai kuma daga cikin mu'mini waɗanda suka raba kafa gidan biyu suna saba wa Allah kuma suna aiki na biyu kenan khalaqu amalan salihan wa akharu sayyi'a sun da aiki na gari da kuma wani bangare na mummuna a rayuwarsu duka ake gudanarwa ai mai kyau ai mummuna ai mai kyau ai mummuna ai mai kyau ai mummuna haka suke to shi yasa Allah ta'ala ce ka ce da su i'lamu i'malu ku yi aiki ai bi ma'ana i'malu ma shi ito ko aiwatar da abin da ko ga dama tunda kun zabi rayuwa ta ku yi laifi ku yi daidai ku yi laifi ku yi daidai je ku yi abin da kuke so fa sayarallahu amalaku da sannu Allah ta'ala zai ga wannan aikin naku wa rasuluhu manzan Allah ma zai gani wal mu'minuna mu'minai ma za su ga aikin da kuka ku je ku yi aikin Allah da manzo da masu imani za su gani kuka wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada kuma za a mayar da ku da sannu a ranar tashin alkiyama zuwa ga masanin faida boye Allah ta'ala da ya san gaibu ya san bude da zahiri Allah ta'ala za a mai da ku zuwa gare shi wa yunabbi'ukum zai ba ku labari bima kuntum ta'malun na abinda ko kasance kuna aiwatarwa fa yujazikum bihi ya muku sakamako akan sa wal istiqbal bin nazri lil mujawazati wa illa fal ilmu hasilun bilfili fi'li wal mujazat min Allah wa ta'ala wa ma'lum wa min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin bima'ana as-sana' alaihim wa du'a lahum malai ce abinda ayat take karantar da mu Allah ta'ala yana gaya mana ka gaya musu su masu cakuɗa aiki na gari da mummuna ce da su su je su abin da suke so ya yi maluma shi ku ku yi abin da kuka ga dama tun da kun ƙi zaɓar ku yi aiki na gari ku zama mutanen kirki ba ku zaɓi samfareren rayuwa ba kun gwammace ku cakuɗa da mai kyau da mummuna ku je ku yi abin da kuke so amma fa ku sani Allah ta'ala zai ga aikin kurantashin tashin alkiyama me kuka yi din zai gani kuma zai muku sakamako ne akan sa wa rasuluhu annabi zai ga ku kuka yi na alkhairi ya muku addu'ar alasan barka masu imani za su ga ku kuka na aiki na gari su muku addu'ar alasan barka kenan shi Allah sakamako yake in ya gani su kuma annabi da masu imani addu'a suke mu mai aiki alkhairi in sun yi ya gani ko kuma in yayi sun gani idan annabi ya ga aikin ka na alkhairi ya sa ma albarka yi ma addu'a ya ci ma da alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce man sana alaikum ma'rufan fakafu wanda duk ya muku aiki na gari ya muku kyakkyawan abin da kun ji dadi lokacin da ya muku shi to ku yi mai sakamako ku saka mashi da kyakkyawa kuma yadda ya muku kuka ji dadi kuma ku yi mashi ji dadi inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa illam tajidu ma tukafi'unahu idan ba ku samu abin da za ku saka mai da shi ya ji dadi ba fa da'u lahu to ku mai addu'a mutum ya yi maka abin kirki ka ji daɗi a lokacin da ya maka to kai ma sai kai mashi sakamako mai daɗin da zai ji murna shi ma cewa lallai baka manta abin alheri ba baka manta alheri kai ma dan yayi maka alheri ka saka mashi alheri ya murna kai ma kai murna a lokacin da ya maka idan baka samu abin da zaka saka mashi da shi ba baka da shi wanda zaka yi mashi ji daɗi to sai kai mashi addu'a kace wani Allah saka ma da alkhairi sai ji daɗin ita ma addu'ar karin kanta shi yasa Allah ta'ala da aka yi ma aiki na gari don shi shi kuma sai ma sakayya da kyakkyawan sakamako masu imani kuma da ba su da wani abin da za su yi ma sakayya da shi su ma addu'a shi yasa iyayenmu a baya idan aka kawo masu zakka ko wani abu makamancin wannan sai su dauki wani abu su ba wanda ya kawo shi ma abin da ake ce mata kuici sai su ba da tukuicin wannan alherin da ka kawo don kai ma da ka kawo ai daɗi suka ji kai ma sai su daɗaɗa maka wannan sunna ce ta Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya zo maka da albishir na daɗi kai ma yi mashi abin da zai ji daɗi a lokacin da ya kawo maka albishir na jin daɗi ina fata kunta amma kuma idan mutum ya maka mummuna shi kuma sai aka ce ka kawo da kai ba ce karama ba kun ji tsari na addinin musulunci amma fa in kana iyawa in kana iyawa an kusan ka kawo da kai in kuma ka ji baka iyawa to karama kwatan kusan abin da ya maka mani ta da alaikum fa alaihi bi mithli ma ta alaikum in mutum ya maku ta'addanci kuka ji ba ku iya hakuri to ku tsaya daidai abin da ya ji kurama daidai nan kar ku wuce gona da iri amma da za ku yi gafara ku yafiya Allah ta'ala shi yafi son haka ya fi son gafara din ya fi son yafiyar ya fi son hakuri in kuka yi hakuri Allah ya fi kaunar masu hakuri to kun ga ayat tana gwada mana ana son mu yi hakuri kenan a lokacin da aka yi maka ba daidai ba amma kowannen mu ya sani duk aikin da kai Allah ta'ala zai ga aikinka annabi sallama sanda yake da rai yana ganin ayyuka da mumine suke yi duk ayyukan da suka yi yana kallo yi musu addu'a lokacin da suka yi na alkhairi masu imani ma su yi murna su yi alasan barka ma wanda ya wannan aikin na alkhairi sannan a ƙarshe Allah madaukakin sarki zai ba wa kowa sakamakon abin da ya yi ne wanda ya aiwatar da alkhairi ya ga kyakkyawan sakamako wanda ya aiwatar da sharri kuma ya ga mummunan sakamako Allah madaukakin sarki ka samu aiwatar da alkhairi sai Allah ya ce mu وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الله تعالى وصنف آخر قوم wasu kashe-kashen mutanen kuma daga cikin mutanen da ke rayuwa a gidan duniyar nan akwai mutanen da minal mutakhallifin waɗanda suka yi zaman su basu je filin yaki ba murjauna li amrillahi ana jin ana an musu jinkiri na al'amarin Allah bai ma'ana ana jinkirta musu Allah ya hukunci akan su su ba dauki stand akan su ba ba dauki matsayi ba akan su na gaza abinda za a yi musu ko kaza ko kaza a an bar su da Allah ana jiran al'amarin Allah gare su imma an yu'azzibu ko dai idan Allah ya so ya ga dama ya musu azaba wa imma an ya tuba alai in ya so ya ga dama kuma ya karbi tubar su subhanahu wataala wallahu alimun Allah madaukakin sarki masani ne game da dukkanin halittunsa babu wani bawa da zai koyi Allah ta'ala bai san shi ba hakimun mai hikima ne subhanahu wataala fi san'ihi bihim game da duk abin da yayi mabayin nan nasa komi da kaga bawa Allah yayi maka akwai hikima cikin yin sa gare ka kasalakati al'ati zikrahu kamar mutum ukun nan da ambatansu zai zo nan gaba ba'ad a zikrahum ba'ad ati zikrahum ba'ad mutanen da ambatansu zai zo a nan gaba Murara ta bini ibn su ne murara ɗan rabi' wa ka'ab bin malik da ka'ab ɗan malik wa hilal bin umayya da hilal ɗan umayya waɗannan mutanen guda uku labarin zai zo nan gaba takhallafu sun ƙi zuwa yaƙi ne kaflan saboda kasala ba wai don ba su iyawa ba ba don ba su da makami ba tsabagen laziness ne kawai su ba su da irin mutanen nan ne kasalallu su uku kowanne ɗan kasala ne wa mailan ila di'ati li infaqiha ay infaqan li infaqan wa lam ya'tadiru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka koma gefe ba su zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun nemi annabi ya musu gafara ba irin yadda waɗancan mutanen Abu Lubaba suka yi kun ga su mutanen Abu Lubaba ai sai suka ba masallaci kowa daura kansa suka yi rantsuwa ba mai kwance mu kuma sai annabi annabi da ya zo kwance su kuma suka nemi ya musu gafara bayan an ce Allah ta'ala ya gafarta musu ce to kuma dukiyar nan da ta hana su yakin ma a tafi a tafi da dukiyar duk araban mu mutane annabi yake karba sai da Allah ya masa umarni to su waɗannan mutanen guda uku murara ɗan rabe da kabu ɗan malik da hilal ɗan umayya su ukun nan kowa bai zo wurin annabi ya ta hanzari ba kuma bai je yakin ba fa waqafa amrahum 50 yawman al'amarin su kwana 50 ba mai magana da su su ba su sun ce sun tuba ba kuma ba su zo suna jin nauyi kuma su shigo cikin al'ummar musulmi kwana 50 aka yi ba ruwan al'ummar musulmi da su wa hajjarhumun nasu mutane suka ɗaurace musu kowa bai yi mu'amala da su in suka zo shago ba a sayar musu in suka zo kasuwa wurin musulmi ba a sayar da musu ba mai magana da su har shi kabu dan maliki ya haye bisa ce to in dai yana bisa doron kasa ba za a yi mu'amala da shi bari ya haye tsoro sai haye tsoro ta sha Ita shi bai saukowa gara ma ya mutu sha tunda da in ka zo nan kai sallama sai a kawo da kai da kun sai shigo taro sai a watse kamar mujiya cikin tsuntsaye kowane aiki ake yi da sun zo wurin sai wannan nan, wannan yanan irin na abin nan na yara mu ga wanda suka raina su wa za su bi kowa sai ya watse musu suka shiga damuwa ba yar karama ba takaici ya baibaye rayuwarsu da halin kakani kai hatta nazalat tawbatuhum ba'd har sai da Allah ya saukar da ayar ya yafe musu sannan aka ci gaba da hidima da su duk sun rame a cikin kwana 50 wani sahabi da yake bada labarin Ka'ab bin Malik ce yana tafiya kamar iska za ta dauke shi saboda tashin hankali ai babu bala'in da ya yafi a ce al'umma kowa ba ruwan shi da kai kuma cikin sa kake rayuwa ka je sai yake sai maka sai dai ka je wurin arna ka saya su kuma a lokacin an sa musu kyamar sayan kayan arna sai dai in musulmi ba ya da shi amma sun zo musulmi ya ke sai da musu in suka zo masallaci ake sallah kowa ana gamawa sai kowa janye jiki da gare su irin ga ta ga datti kowa ba ruwan shi da su ku duba ku ga yadda sahabbai suke riko da addinin musulunci in dai kai ma addini karan tsaye sai su watsar da kai kowa ya yanke a mu'amala da kai kowa ya guje ka saboda ka ki bin doka ta Allah madaukakin sarki amma mu yanzu al'umma mu yadda mutum ma ya saba ma Allah sannan ma ake kusantar shi gwargwadon bata wake da mahalicci shi gwargwadon ko kuma nuna soyayyar ku gare shi so da dama daga cikin iyaye ma da wanda yake lalatacce ma sai a fusa shi saboda bage rubewa dan da ke tuta ma iyayen yake musguna musu ba sa jin daɗin rayuwar shi a cikin sauran 'ya'ya amma kuma wai shi aka fi so saboda rikirkicewar tunani babu ko kokonto mutumin da yake da nagarta shi kamata a so na kirki shi ya kamata a kaunata don ya maintaining wannan eh, kirkin nashi amma lokacin da aka nuna mai kyama kuma to ya za a yi sai ga kenan kirkin da yake yi ma bai da amfani kenan tun daga kanin shi ya lalace ya zama dan wiwi dan kaza dan kaza baba da mama suna ta kawai shi ma zai zama dan wiwi tun da ya lura lalacewa ke sa a kaunaci mutum ina fata mu wannan so shi yasa shi manzo Allah a karantar wasa mutumin da ya lalace ne ake kyama wanda ya zama na kirki shi ake so mu kuma yanzu wanda ya lalata ake so wanda ya zama na kuma shi ake kyama a mafi yawan lokaci na haka shi ake saurara wannan gaskiya ne annan haka yake warai da gaske wanda yake wani lalatacce zai ga shi ake haba-haba da shi ko haka idan mutumin kirki ya zama sai a wulakanta shi musamman honorable yana magana tun da ɗan siyasa ne ya zai yan siyasa haka suke wallahi in za ta zo ku susurfa masu zagi sai a jawo ka kusa <laughs> wallahi sai a jawo ka kusa ka ce kai wannan matso kusa matso kusa kan ka da ka yi amfani sai a bashi wani abu amma wanda zai zo na kirki na abin gana sai a mako shi sai a daga gilashin mota a warkace shi kuma wancan ya tarbe ka gaba ya ma wulakanci mun taba tashi juma'a wata rana wani babban ɗan siyasa aka zuna bayan mun fito juma'a bai taba gani na ba sai ce na son ya gaisa da ni sai zago aka ce a zago shi ta kofar da zan fito an zago shi da kofar da zan fito kafin in fito wani saurayi ya zo da wani mashin kawai sai parking daidai kofar motar da wannan wannan rabul zai fito sai ada mashin din shi daidai inda yace zai bude to mashin din da ya buga haka sai saki gilashi yace ya sai surha mai zagi shi wannan yaron fa yake babban mutum dan shi ne yake tuke da shi wallahi dan in ya kama wannan yana iya karya shi Allah ɗan ƙato ne amma wannan ya kawo shi ka baka baki ka baka baka baka to sai ya yana haba haba haba kai mutumi na baka ake yana daddafa shi kafin ka ce haka ya ja wani abu ya bashi sai da aka gama sai na fito ina kallon ku yana shigowa mu gaisa sai na mai nisiya shi wannan abin da kuke ba shi bane daidai yanzu kai promoting din shi ne ka gwada mai abin da yake yayi daidai da har ka bashi wani abu ka ce naka kamata yake ce ma danka yazo ya dalce shi da bari in kai ba za ka taba shi ba saboda mulki kana ganin kai ne mai mulki ne saboda mutuncinka sai ka bar ɗanka ai shi ya san mutuncin babansu sai ai mutunci rashin mutunci da shi don mutuncin kai tsira kamata ka ce ɗanka fito da ci gaba da bugun shi yana ba shi kashi ina tabbatar maka da yan agajin mu da yan hizba za su taimaka mashi wurin lallaga shi saboda rashin mutunci ya a masallaci kuma ba rashin ba dai ba masallaci amma ka ce abu gannan ka bashi wani abu sai ce kai kuma inda ma yake wakilta shi yaron ma ba can yake ba wallahi ba su da alaka ma a siyasar saboda mutanen da yake wakilta yan wani yanki ne na katsina shi kuma yaron ba ma daga can yankin ya fito ba bai da ma haƙƙi cikin abin da shi wani rubul yake samu amma saboda promoting yan iska da yan siyasar mu suke yi ba su kadai ba iyaye ba su kadai ba society din karan shi, in ka zama lalatacce sai ta mutunta ka amma mutumin kirki sai a zage shi a ci mutuncinsa a keta alfarmarsa kadai saboda na kirki ne shi na gari an san bai iya wulaƙanci ba bai iya tarzoma da tashin tashina ba wanda wannan kuma ba daidai bane ba ba hali ne na kirki ba ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara wannan kowa ya gyara a inda yake iya, kowa ya gyara a bagiran da yake shugabanni su gyara a bangaren da suke shugabanci wannan sala a kauda shi iyaye su gyara a tsakankaninsu da 'ya'yansu bai kamata dankan da ke ma da'a da biyayya wai ka fi son lalatacce a kansa ba shi ma sai ya lalace zai ga kamar lalacewa ita ce dalilin soyayyar kenan shi ma zai zama haka wannan ba daidai bane al'umma da ake rayuwa da ku wanda duk ya lalace ku kyamace shi irin yadda sahabbai suka kyamace waɗannan mutanen suka lalace guda uku har da kansu suka tsangwami kansu da kansu suka rike jin ba mi daidai ba suka kyamaci kansu akan mummunan abin da suka yi amma da an rungume su fa ai sai su ga abin da suka yi mai kyau ne kenan sai su doge su ci gaba da wannan mummunan mummunan aiki ko kuma mummunar sana'a da haka kowanne mu ya gyara inda yake iyawa yana daga cikin kusakurai kwarin gaske mutumin da ya lalace kuma da nuna mai soyayya kuskure ne ba dan karimi ba wannan zai sa masu kirki su ma su lalace da yawa daga cikin samarinmu da suka zama lalatattu wallahi saboda yadda suke ganin ana samun ta goma shine a cikin lalatattu alherin da lalata ke kawowa na abin da ake samu na duniya shi ma sai shiga wannan babin ya lalace ta barbare tun da abin da ake girmamawa ke jihar mu ta katsina sai da aka yi kuɗin yan iska in za ku yi tunawa an yi gwamnatin da yan iska take ba kuɗi haka kawai duk wata amma ga malaman islamiyya ne in suka koro ɗan kama sai a je a musu rashin mutunci ba kuɗin masu kirki ba a ware duk wata ana bada kuɗin lahiyayyun mutane ba kuɗin ustazai kuɗin yan kirki a sai dai kuɗin yan iska to ya kai ma ba za ka rama dai iska ba dan a baka wani abu akwai wani iska da ya gyara a wancan lokacin ni gyara ne kuma ɗan iskan ne da na biya shi kuɗin gyaran shi sai na gan shi ya turo wani ID card sai na ce a wannan ID card sai namu ne na kuɗin yan iska wata ku kusa karewa an je an shi kuɗi na na ce to ni ma zan kawo hoto don Allah ka samu ni ma ka je ka shigar da ni a ce na mala ba sai da kai wallahi na ce ban gara ba sai da ni ba ya ce ba da iska ba ne ce a'a ka ce na zama ya ce a wallahi ba su da, wallahi haka muka yi da shi kuma bayan an yi wannan karshen wata ɗin sai an so kuɗin yan iska aka yi sa'a mata shi ta haihu dama ce mata shi na da juna biyu in ta haihu za a taimaka mai ce za a bada abin da ya samu aka yi sa'a karshen wata ya ashe kuɗin yan iska mata shi ta haihu sai ya je siyo rago da kuɗin yan iska ana gobe sunan ragon nan ya mutu wallahi lazim ana gobe sunan ragon ya mutu daji da gaga Allah ya taimaki danka ba za a yi mai suna sai ka yake da kudin iska ba sai da shawara iska ba ne dan kirki ne zo duniya dan me za ka mai yanka da kudin iska yace da yanzu ba yake na malam take kai ta hakuri yace a wallahi sai na sai na yanka bai wa dan nan kaza kaza kaza ba aka dai san yanda aka aka bashi wani Allah yati hal daga nan sai wani abin ya zame mushi wa'azi ya ce to waɗannan kuɗin insha Allah abu na biyu ke ne ce wallahi da na an so na watan da ya wuce tinkiya na da niyyar in kiwata ta mutu yanzu kuma ga ragon suna ya mutu to in babbar sallah ta zo zan sai ragon gwallaye shi ba karshe ta mutuwa zai kenan saboda haka na bar wannan harkar na ce a'a kuɗin nan tun da dai ba kai dai ka fita daga cikin iska ka daina iskancin amma tun da gwamnati ta sa ma albashi tana baka ka ce ka so abinka amma ka daina iskancin kai sai ce to insha Allah ya daina iskancin bana ina za ku yi tahajjudi ni ga inda muke tahajjudi ce da za mu rika zuwa tahajjudi insha Allah to tahajjudi shi ma muka shekara daya da shi baɗi da ya zo ya ce to maka makallahu mun yi tahajjud wata a maganar kwana goma ƙarshe duka da ni aka raya su bayan ga muka yi ta tahajjud nan muke sallah shi yasa wani lokaci in ya zo ne sai ya lage wani na shi mu za gaisa akar makallahu ce na gode ne <laughs> da in shi da ya zo wallahi shekara mai zuwa da ta zo sai ya ce shi ho ba ma zai fito tajid na sai aka ce to ai mun yi addu'o'in an ce a ga lailatul qadr ana samun sauki ni har yanzu ba abin da na gani <laughs> kaga dai yana na da iska shi da so haka abubuwan suke dan adam yana da bukatar har kullum a rika shi a cika dan a warware mai damuwar da ke cikin zuciyarsa da kyar zaka raba shi da wannan mummunan ɗabi'ar saboda gwamnati na bashi financial support amma da a lokacin hukunta su ake iska in an kama sun iskanci wallahi alazim da sun zama in kirki amma sai ka ga na kirkin an watsi da shi na bazan shi ake promoting wanda wannan kuskure ne ba ma a gwamnati ba ko a cikin gidanku aka haka ba daidai ba ba ma a cikin gida ba ko kai da ƴaƴanka kai ma ɗayan su haka ka fifita lalatacce akan nagartacce wallahi lazim ba kai daidai ba kuma sai Allah ta'ala ya tambaye ka lalle nagarta ita ce abin da ake so a promoting a ciyar da ita gaba halayen kirki su ne bawa ke yi a kaunace shi sai ya kara rike wannan halayen kirkin sai wani ma ya koyo ya koyi da shi amma bai kamata mutum ya lalace ba kuma ya zama yana da wata kima ta musamman a idanun duniya duk da yake duniya ce ta lalace ta barbare amma mu mu iya abin da zamu iya na gyara a lokacin da muka samu dama a lokacin da muka samu kanwa inda zamu iya gyara Allah madaukakin sarki ya taimaka mana sai Allah madaukakin sarki shi ce والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون Allah ta'ala ya ce wa minhum sinfun daga cikinsu akwai wani wani kaso na mutane ya'malu li tad'ifi al-islam wal muslimin suna yin aiki dan raunana addinin musulunci da raunana musulmi su jefa musulunci cikin halin kakani kai su jefa al'ummar musulmi cikin halin kakani kai bi amali suna yin wani aiki yuhimu annahu yaf'aluhu li musa'adati al-islam aikin in ka gashi a fili sai ka ga kamar suna yi ne don taimakon addinin musulunci in ba ka tsaya ka lura ba ba ka gane cewa makirci suke kulla wa addini wala ya yafhamuhum ba mai fahimtar su illal sai waɗanda Allah ya yi mahazaka annaziruna li awaqibul umur waɗanda suke hangen ƙarshen al'amura masu hangen nesa masu zurfin tunani suke gane wannan abin da suwana suke makirci ne ba da gaske suke ba ne suke so yi ci gaba ba mithlu amalu ashabu masjid dirar kamar irin aikin mutanen da suka gina wani masallaci da ake cewa masjidu dirar masallaci ne na fitarwa. duk wanda ya gina masallaci sai ke tsammanin don Allah ya yi saboda abu ne da yake don Allah amma akwai daga cikin mutane waɗanda suke gina masallaci manufarsu su raba kawunan mutane ba don Allah suke ba irin abin nan ne da yahuda suke cewa divide and rule ka raba kan mutane sai ka shugabance su idan ka raba yan wancan masallacin da yan wancan ba a jituwa sai ka ce waɗannan da ku nike waɗancan ba da ku nike ba to waɗanda ka runguma sai waɗancan kuma cikin su wasu su dan daddawo su ma dan su shiga cikin rungumar ka sai ka ta hidimar ka da su amma idan ka bar kansu haɗe to wai za su baka wahala saboda haka sai ka raba kawunansu don ka ji daɗin jagoransu. to akwai daga cikin mutane waɗanda suke gina masallatai ba don Allah ba kadai don su raba kan al'umma ma ba ka gane wannan sai mutanen da ke da hangen nesa za su tsaya ci kyakkyawan nazari su gano wannan abin da da suke yi fa ba taimakon addinin ne rusa shi ne shi sa mala ya ce babu wanda ke fahimtar haka illal huzzak waɗanda Allah ta'ala ya baiwa hazaka allazina na masjidan waɗanda suka riƙi masallaci wahum isna ashara min almunafiqin wasu mutum goma sha biyu ne daga cikin munafikai suka yi haɗin ƙarfi da ƙarfi kowa ya kawo gudunmawa suka ce mu je mu gina masallaci idan mun bar al'umma wuri ɗaya dunkule ba za mu ji daɗin shiga cikin su mu raba kawunan su ba amma mu gina masallaci gefe sai mu nemo wani sai mu bashi in aka nemo aka bashi shikenan shi kuma akwai waɗanda za su biyo shi da an bi shi kenan kaga mun samu waɗannan sai mu ta saka masa abubuwan da muke so dan mu ne muka gina masallacin da sunan masallacin sai mu ta illa ma aqidar su da addinin su da rayuwar su ba tare da sun sani waɗannan mutanen guda 11 afwan 12 daga cikin munafikai suka yi wannan tunani suka yi wannan mitin suka yi wannan mummunan aiki suka gina masallaci sai Allah ya kira masallacin da suna masjidu dirar masallacin cutarwa saboda shi Allah ba abin da ke boyuwa mashi mitin din da suka yi ma Allah ya sani abin da ke cikin zuciyarsu ma ya sani don haka sai da suka gama kaf sai aka saukar da wahayi aka gaya wa annabi aka fata aikin su shi yasa sahabbai a lokacin da manzon Allah yake raye suka yi ta rayuwa kan su haɗe saboda duk wanda ya kullo lalata sai a saukar da wahayi ai bayani shi cewa wannan lalatacce ne ga makircin da kullu kulla mu kawai sai mutum ya zo ya kulla makirci ba sai a tace shi gaba a sashi sahun gaba har ka yaje mai wuri kuma bakin munafiki ne wallahi baya san Allah baya san manzon Allah baya san sunna baya san gaskiya baya san daidai ba fade ne dan bambadanci amma sai kaga ana rage mai wuri in yazo ya rika cewa wani wani ana mutunta su wanda da ana saukar da aya in aka saukar ba ka ƙara kallon shi saboda munafiki ne lamba da munafinci a cikin zuciyar shi baya musantuwa amma mutum da ba annabi yanzu da za a saukar da wahayi sai dai in ayyukan sun fito fili sai mu kyamace shi amma waɗanda suka kware maradu dualan nifaki gogaggun munafikai su baka gane su sai su ta nuna ma soyayya ce sai ta nuna suna tare da kai alhali to suke su lalata ka su tabarbar da tafiyar ka. su shiga cikin hidimar ka da su kawo ma kancan su lalata ma abu al'amura shi yasa har kullun manzo Allah ya dora mu akan wani sirri na rayuwa duk abin da kake so na alkhairi to kai kai shiru manzo Allah sai itlabu qada'a wahid hawaijikum bil kitman ku nemi biyan bukatun ku da boyewa kar ka zama sartar dan dan dan dan inna rididi duk inda baki ya fito kai ta bayanin ai abu kaza muke shiryawa muna nan muna ta mitin muna ta kokari zaka zaka ba to wannan abin da kake ta bayani wani na nan takeici yake zaka mu addini ta goma shi sai ya shiga ta karkashin kasa sai ya lalata ma niyyarka ko ka ce ai ina nan ina shirin in taimakiwa ne na hangi mutumin kirki ne shi kuma bai san mutanen kirki su sama sai zagaye sai ya san yadda ya raba ka da shi ya bata maka ainihin wancan mutumin a idaninka akwai ire-iren suna nan a cikin al'umma musamman shugabanninmu ana zuwa su da irin wannan fuskar so da dama mutum zai matse ka ya gwada son kai kuma wallahi kariya yake kadai yana da wata manufa na imma dai ya kawo ma tasgaro a ka ya kasa yanda zai sai idan ya ya shiga cikin tafiyar ya gane sirrin ta ne zai kawo ma matsala to in yana nesa za a yi yakin da shi sai ya zo ya matse maka dan ya gano weaknesses ɗinka sai ya rike nan ya lalata ka da shi akwai kuma wanda ya ga mutanen kirki suna tare da kai shi kuma so yake raba ka da na kirki hada ka da na banza sai yayi kokarin ya lalata su a ainihin idanunka a zuciyarka ka zama ka kaunar sai kuma ya hada ka da mutanen da ya san cutar ka za su haka ake ma shugabannin mu yau har ma shugaba ya kasa gane wane ne ke fashi da gaskiya ya kasa gane masoyin shi na gaskiya a mafi yawan lokaci masu mulki da shugabanci na al'ummar mu idan kana ga musu gaskiya sai su dauka kai ne abokin adawar su amma wanda zai zai musu bambadanci ya karya, ya maguzanci sai kai suna cewa na girki ya eh, ai tare ki da mu wancan ai namu ne bayan bambadanci yake karya yake yaudara da ha'inci da cin mutuncin mutane sai a ce shine naku amma dole da ce ka gyara wuri kaza ba daidai bane yi kaza ka kubuta gaban Allah sauke nauyin da Allah ya dora maka kula da hidimar da ke kanka shi kuma zai ya matsa mana dan sa ido ya dame mu akwai wani mai mulki da muka je muna mashi nasiha yace wallahi duk lokacin da kuka zo duk abin da za ku faɗa mana na gaskiya wallahi muna jin zafi yake mana muna jin zafin abu kuna faɗa ci kuma wallahi mun san gaskiya kuke faɗi amma sai kun tafi mun zo mun ai dauki abu mun auna shi a ma'auni na hankali sai mu gane wallahi taimakon mu kuke wallahi wani mai mulki nake ga mana wannan ni da dan uwa jinsan da kuka zo kuna mana siya sai abin ya mana zafi mu ji kai ku ishe mu amma kuma bayan tafiyar ku in muka auna sai mu ga ku ne masu son mu da gaske waɗancan da ke cewa mun iya mu ne ƴan gaba dai gaba dai Allah ma na kaunar mu duk ƙarya suke yi saboda zami ba daidai ba mu mun san ba daidai muka yi ba kuma sai ce ai daidai ne Allah ma auri kaza kuma san ƙarya yake wallahi da kai shi yace wai yi ba daidai ba har wani malami yace musu ai wannan abin da kuka yi ma akwai aya a akan shi yace so da dama mukan yi abin da da gangan muke yi yace deliberately zan yi ba daidai ba sai in suna wurin in gami za su ce wanda ina da tabbacin in ku ne muka yi ba daidai ba a wurin wallahi sai kun yi mana nasiha amma su kuma sai su nemi wasu ayi manzo Allah ma an taba yi irin wannan gaban shi da zaka zaka ba su kokari ba kuma ƙarya suke in an nemi hadisi ba za su nuna ba shi ne maganar yake ga mana wannan so kaga wannan sai mu ce shi Allah ya karfa mu gare shi nuna har yake fahimtar haka amma akwai waɗanda sun makanci gaba ɗaya. har kullum mai faɗa musu gaskiya shine abokin adawarsu. amma inda rayuwar ke da daɗi mu yi haƙuri mu doge mu yi ta faɗin gaskiyar za a je lahira su tantance da wancan ɗan bambaɗancin da wannan mai nasihar wane ne ke son su da gaske lokacin da ayyukan alkhairi kadai ake awo da su ba fadanci ba wanda zai ba fadanci ko ta kansa yake yi ranar da Allah ta'ala zai yaye sama ya yaye ƙasa sama wannan da kake gani matwiyatun bi yaminihi Allah zai nannade ta a hannunsa na dama wal ardi la mithla zalik ƙasa ita ma guda bakwai Allah zai nannade ta a hannunsa na dama manzon Allah ya ga mana hadisi Allah na da hannaye guda biyu amma dukan shi na dama ne Allah bai da hagu duka hannun shi biyu dama ne duka ya nannade sammai a hannunsa na dama ya nannade ƙasai a hannunsa na dama bayin Allah ga mu an tashe mu tashin alkiyama kowa na tsaye amma ba kasa ba sama sama rami ya yi ciki ƙasa rami ya yi ciki kuma ga ka tsaye zunzurutun ikon Allah sai Allah ya ce a yi tambaya limanin mulkul yau ina kuma masu mulki a yau wake da ta cewa wake da mulki ina masu cewa suke da ƙasa ina masu cewa suke da jaha ina masu cewa basu koruwa ne su barwa ne to mai ƙasar ya yaya abinsa zunzurutun ikon ka kalli ƙasa ga rami ce kuma baka burma ba tsaye kake ikon Allah kowa ta kanshi yake yi bala'i ya ishi kowa tashin hankali fitina Allah ce to wake da magana ba wanda zai ce wani abu ni kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nihi yughni kowa ta kansa yake yi bala'i ya ishi kowa a wannan lokacin ne manzo Allah ya ce zufa za ta keto ma mutane wani zufa shi sai ya nitsi a cikin ta saboda tashin hankalin da ya gani ya san abun bai kyau ba duniya an shuka lalata yana tsayen zufa za ta shanye shi wani kuma manzo Allah ce zufa shi daidai kugu wani kuma daidai gwiwa wani daidai idan sawu wani kuma ko zufa ma baya yi kaji bayan Allah ne gari ko zufa baya yi hankali shi kwance saboda ya shuka alheri babu wani kullakullan da aka yi shi sai na alheri saboda haka duk wannan fitina da al'umma take cikin shi hankalin shi na tsaye Allah ka samu cikin ire-irensu shi yasa Allah madaukakin sarki ya aika mana da manzo dan annabi ya fayyace mana zare da abawa ya mana bayanin abubuwa filla filla dalla dalla dan ni da kai kowa ya zabe inda zai tafi in ka zaban maka kanka hanya nagari sai ka zama nagartacce in ka zaban maka kanka lalatacciyar hanya kuma sai ka zama lalatacce karshe dai madaukakin sarki yana cin yana jira na yana jiran ka dukkan mu zamu je gare shi subhanahu wataala yayi mu kowa sakamako akan abin da ya aiwatar irin aikin da kai irin sakamakon da za a yi maka Allah madaukakin sarki ka samu aiwatar da alkhairi da mu samu kyakkyawan sakamako sai Allah madaukakin sarki yace alladina takhadhu masjidan dirara Waɗanda suka rike masallaci don cutar da al'ummar musulmi wa kufran kuma sun rike masallacin dan kafirci li'annahum banawhu bi amri abi amir al-rahib saboda sun gina masallacin da umarnin Abu Amir wani boka ne ana ce mai Abu Amir shine da suka je wurin shi ana tattaunawa ce kuna son ku raba kansu ce to ku gina masallaci da kun gina masallaci shikenan wasu za su bi ku a rika sallah shikenan ku raba musu kawuna shi wannan bokan ya ba su wannan shawara li yakunu mu'aqqalan lahu yuqaddim fihi man ya'ti min indahu wa kana dhahaba li ya'ti bi junudin min qaisar liqitalin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi mashi shirin wannan wuri ne don ya zama kamar wata mahaɗa tashi a nan ne zai rika gurumin mutane ya lalata musu zukatunsu har ya ce zai je ya taho da wata rindina ta kaisar don a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne baya ƙaunar manzo Allah baya ƙaunar addinin musulunci da haka duk yadda za a yi a jefa addini cikin halin kakani ka ishi sa ke, tunaninsa kenan wa tafriqan bainal mu'minin sun gina masallacin don raba kan muminai alladina yusalluna bi quba wadanda suke sallah a quba bi salati ba'dihim fi masjidihi sai wasu su baro quba su dawo masallacin su sai zamana wasu suna can wasu suna nan sun raba kan musulmai wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu sana kuma sai ya zama wata wata mafaka ce ga duk wanda zai yaki Allah zai yaki manzon Allah min qabla min qabli bina'ihi wanda kafin kafin a gina shi ba su da wurin zama sai zama nan ne wurin zamansu, su wa huwa abu amir al-mazkur shine abu amir rahib da shi da mutanansa wanda manufar a yaki Allah a yaki manzon Allah sai zama wannan nan ne wata helkwata ko wurin yada zango wala halikunna Allah ta'ala ce wallahi da su maka rantsuwa in aradna illa islah illa al-husna za su rantsa maka da Allah cewa wallahi dalilin gina masallacin nan kyakkyawan manufa gare mu su rantse da Allah kawai muna son kyakkyawar sakamako wurin Allah ne ba mu da tsoron faface mai kyau kaga Allah ya gaya wa annabi abin da suke ciki kuma ya gaya mai rubutu da za su kuma wannan labarin da aya ta sauka sai da shugaban munafikai ya je ba su labari aya ta sauka kuma abin sai da ya faru wannan bai sa sun canza ba tunda Allah ya san za su yin ya ga mikin dinsu kuma ya bada labarin abin zai faru da Allah bai bada labarin zai faru ma da ba zai faru ba amma tunda Allah ya yi magana abin to sai ya kasance don ya tabbatar da cewa shi mai iko ne akan komai saboda haka suka zo suka ginin masallaci suka zo wurin manzon Allah suka yi karere karere su suka yi rantsuwa cewa in arzna illa illa al-husna ba abinda muke nufi face kyakkyawa muna san addinin musulunci ya daukaka al'umma ta yalwata tunda mutane sun yi yawa musulunci ya fadada a rika samun masallaci sun girmama wallahu yashhad Allah shine shaida innahum lakadhibun lalle su makaryata ne fi dalika a cikin wannan maganar da suka yi wa kanu sa'alu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an yusalli fihi sun roƙi manzon Allah cewa mun ga masallacin nan da muka baka labari ka zo ka bude mana shi kai sallar farko a cikin sa kaji kirai ai suna ganin idan annabi ya salla al'ummar musulmi za su yi da masallacin kenan a ce annabi ya bude wa magana ta kare ba kenan ya yadda da ai ibada a wurin suka zo suka roƙi annabi ya zo ya bude musu masallacin ayar da zamu tashi kan ta gobe ita ce bayani akan shin yazo yayi sallar bai yi ba gobe duka zamu ji insha Allah ta'ala mu ji mai Allah ta'ala ce masa abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya mana afwa da yafiya Allah ya sa mu cikin basa na ƙwarai albarkacin rayuwar mu ba sani ba ko za a samu tambaya ko kuma ƙarin bayani kan sabuwar da maka na'am eh na eh waɗanda suke kirarin ne? na'am yana cewa waɗanda suke cewa wanda zai cece su ran da aka ce an yaye sama an yaye ƙasa a filin tashin alkiyama to shi wannan da zai cece sun yaya al'amarin zai zo ya ce ta gobe to ai anan dan adam a duniya baka san wanda zai cece ka shi wanda zai cece ma bai san zai yi ba Allah kaɗai ya san wanda zai to sai an je filin lahiran ne zai ce wane ceciwa ne wanda Allah ya so yake ba ceton kuma ya ceci wanda Allah yake so a ceta so kaga wani ya zo nan duniya wai ku yarjejeniya an je lahira zai cece ka ƙarya yake wallahi yaudara ka kawai yaudara ka kauye ina ba ta fahimta don baka san ma halin da zai shiga shi karan kai shi wanda na kai ya cece ka su wannan yaudara ne kawai Allah kuma ya mana maganin mai yaudara na ko wancan ya riga ka daga wannan na ina na Mm. na'am yana cewa da ake magana akan masjid dirar sai tunanin shi kai zuwa ga masallaci da ake yawan ginawa a garuruwanmu na musulmi yanzu haka so ka kwantar da hankalin kamar za Allah ya riga ya bayani akan su annabi ya ce yana daga cikin alamomin tashin alkiyama yawaitan masallatai yawan gine-ginen masallatai wani ma masallacin mai wanda ya gina shi sato kudin yi haka ba ruwan Allah da wannan masallacin domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah karkatakke ne baya karba aiki sai mai tsarki ya zaka je kai handama da babake da kudin al'umma ka zo ka gina masallaci Allah kalle ka ba zai kalle ka ba ruwan Allah da wannan hidimar to amma tunda manzo Allah ce alama ce tashi alkiyama sai ya faru shi sa sai ga masallaci kai dan gabanin masallaci ka'idar da mutanen za su yi hakuri su zo wuri sai su cika wannan ya fi alheri dan wannan ɗaiɗaikun da ake ta yi to kuma yawaitan masallatan yana yawaita rarraba kawunan mutane domin duk mutumin da kuke sallah tare har kullum in ka gaishe za ka rika jin wannan nawa ne ko ina ka gan shi ko da masallaci kawai ki haɗa ku da kun haɗu a wani wurin da ba nan ba sai gaji a wani kwana biyu mu ganka ba masallaci kana jin cewa naka ne shi to amma in kuna walle walle ba ba ruwan wani da wani su wannan duka yana daga cikin makirci masu makirci kuma alama ce tashi alkiyama fatar mu dai shine duk wanda zai gina din yayi kokari ya gina da kuɗi na halal in an je sai Allah can ya tantance inna alheri ne ya bashi lada kuma bai dace ba kuma shi dai ya sani amma dai kai kokari duk abin da zaka yi da kuɗin halal zaka yi shine mafi kyawun rayuwa Allah kuke sarki ya samu dace na'am akan ceto yana eh, ban ji ba eh. na ya ce kamar magana ceto da aka yi kamar yadda manzo Allah ya ce Qur'ani zai yi ceto ran tashar kiyama shin su ma din za a basu cikin nan kakani kayin koko a a ya tabbata hadisi cewa duk mutumin da ya iya ya yake karanta shi da ka'idojin tajwidin sa ran tashar kiyama Qur'ani zai cutar sa zai zo ce ya Allah wane na hana shi bacci da dare na yawan karanta ni da rana ne abokin hirarsa ya dage wurin sanin ka'idoji na da karanta ni saboda ka Allah ba ni ce da shi Allah ce na baka to a wannan lokacin da ake wannan tsayuwar su ne mutanen da ko zufa ma ba su yi qur'ani zai zo ya bude su shiga ciki cikin lillibe su ba su san ma ana yi ba duk inda kan aya yake a kwadatu hadith duk inda aya take inda aya ta kare wannan dige digen zai zama kamar AC ne iska ke huro musu su wasa jin zafin da ake yi yasa yan uwa mu rike qur'ani ya zama abin karantawar mu ba karamin alheri bane kuma ka taimaki ƴaƴanka su haddace alqur'ani ba karamin alheri bane dan shi ma duk wanda ya haddace qur'ani ran tashi alkiyama manzo Allah ce za a bashi ceton mutum goma in dai yayi hadda qur'ani yayi aiki da shi a farfaje tashi alkiyama za a bashi mutum goma ya cece su so kaga kila baba in ka dace kai ma ka shiga ciki sai kai tsayin da ka ko kai baka haddace bai kokari yayanka cikin a samu ne ya haddace kai grooming din su kali. su zama sun samu ƙur'ani sosai wannan ba ƙarama alkhairi ba ne amma yadda iyaye yanzu muka fankama wurin gurumin 'ya'yanmu a wurin abin da shafi ilimin zamani yadda muka damu da si boko ba mu damu da si addini haka ba wannan kuskure ne ba ɗan ƙarami ba boko daga ranar da mutum ya mutu zuce shi a kwakwalwa an yi komatin ɗinta zero wallahi idan mutum ya zama gawa da raka tambaye shi ka ce mai abcd bai wasan mai kake cewa ba duk ya manta duk wani ilimin da ba na qur'ani ba ya manta shi amma qur'ani ne kadai in ka tahi lahira da abin ka zaka tai ana ta da kai aka ce fatiha sai ka ci gaba da yi ba ka manta komai shi yasa a tashin alkiyama Allah zai zo da madata alqur'ani a ce da su ikra wa taqi wa rattil kama kunta turattil fi dunya fa inna akhiri manzilika inda akhiri ayatin takra'aha za a zo da makaranta qur'ani a ce ku karanta a daga darajar kuna karatun ayoyin ana ma promotion ikra wa taqi at tarakki shine promotion ka karanta a daga darajar ka ai ma promotion a daga matsayinka fa inna akhiri manzilika inda akhiri ayatin takra'aha warattil kama kunta tarasul fi dunya karera irin yadda kake karatun da dadi a nan gidan duniya karshen matsayin ka karshen ayoyin da ka tsaya so kaga shi qur'ani lahira ba manta shi yadda mu kana sunan kama kana yi manta a cewa ne ne kai ka manta amma da an jawo alif lam mim sai ka ce wace zalikal kitabu ko ko kitabun da akwai ko kuma alif lam ra ga sunan da yawa cikin alqur'ani sai ko lokaci ta sace saboda ka san su wacce ake nufi sai an kawo maka aya ta biyu sai ka gane inda aka dosa ina fata fahimta sai ka dauka kai ta yi su in uwa mu dage mu iya qur'ani gaskiyar magana qur'ani yana samu bawa matsayi a wurin Allah tun anan gidan duniya tun anan gidan duniya bil qur'an ma asfatil kiramil barara haka manzo Allah ya ce duk wanda ya kware wurin karatun alqur'ani duk inda ne tafi mala'iku ne ke escorting din shi escort din sa mala'iku ne duk inda za shi yana tare da su so kaga a ce escort ɗinka mala'iku ne ya kamo ne? hayo wanda yan sanda da soji ke rika shi ma yana jin yana nutsu na kai mala'iku inda ya kalli mutum sai ya nutse ko ba ba yau mutum yan sanda da soji ke rika shi yana jin shi is feeling compatibility is comfort to kai da mala'iku ke tare da kai fa duk da baka ganin su amma suna nan Allah ba zai bari a cutar da kai ba su ba su bari ba saboda Allah ya hada su da kai su gadin ka kadai saboda ka yi alqur'ani saboda kai mu dage mu samu kaso mai tsoka cikin littafin Allah kuma ba a tsufa tsufa ba ta hana karatu akwai wani dattijo a nan garin na san shi lokacin da ya fara hadda Qur'ani a wurina ya kai shekara 60 da wani abu sai ya fara hadda lokacin da muka rabu da shi yana da kusan iziki 30 da wani abu yanzu ya kai kusan shekara 70 da wani abu dan dan ajin su shugaban kasa ne taro suke da shi ya tsufa ƙwarar gaske amma ina kyautata zaton yanzu ko bai haddace Qur'ani ba yana gab da haddace shi da hanyar zai bari ba kuma da tsufar shi ya fara sai da aka yakin gwamnati aka gama aka ritaya daga wa'azi irin wannan cikini na fara na fara hadda ya zo wuri na ce to mu je makaranta lokaci ina koyarwa wata makaranta na ce rika zuwa nan wannan nan muka fara hadda da shi har na bar makarantar shi nan na bar shi ya ci gaba da yi in na faɗi sunan shi da muku na kuka ina jin wanda ba za su shi bayan kadan ne dan babban mutum ne ya na dattije ne kwarin gaske yana yawo da yasa da shi dan farin gemunsa. sa wallahi azum mutumin kirki ne kwarai kuma yanzu haka ya samu kaso mai tsoka na alkur'ani kaga wannan ke gwada in dai dattijo da gogoro shi ta yi saku saku ta gaji zai zage har da to ballantana kai da gogoro ka take daure tsam tsam Allah madaukakin sarki ne fa yace duk wanda ya nemi qur'ani zamu bashi duk wanda ya nema zamu bashi in dai ka tashi tsaye so kake kai har da Allah zai hore maka sai dai in baka dage ba amma in dai kai ka wala walaqad yassarna alqur'ana lidhikr yassarna alqur'ana mun sauƙaƙe shi inji Allah madaukake sarki so duk wanda ya je neman qur'ani zai samu da a ce kai da wani abokin ka shi ya tafi neman kuɗi ga ka tafi neman qur'ani kowa ya shekara biyu to wallahi karshe ta sanda za ku dawo kai ka samu qur'ani shi bai da samu ko sisi ba domin duk wanda ya je neman ilimin addini Allah ya alƙawarin sai ya bashi mutum bai taba neman ilimin addini bai samu ba amma mutum da suka je neman kuɗi ba samu ba so su Allah bai alƙawarin zai ba kowa ba ina fata fahimta Allah ta'ala ya datar da mu ya dora mu cikin ya samu cikin bayansa na gari ya dora mu akan daidai wannan kasa ta mu Najeriya Allah ba mu zaman lafiya jihar mu ta Kaduna Allah ta'ala ya sa mu zaman lafiya ko kuma wannan cikin cikin damuwa Allah ka farin yi musu tsaruran da aka addabe su Allah ya musu ya musu dauki ya musu maganin damuwar su Allah maka cikin sarki ka samu mana da ingantaccen tsaro a kasar mu da ingantaccen tsaro a gidajen mu a kawo mu duk waɗanda suke nufin addinin musulunci da al'ummar musulmi da cutarwa Allah ka mana maganin su Allah ka sa mana aminci a duk inda muke ka ba mu kariya a cikin dukkan rayuwar mu ka iya mana duk abin da ba mu iyawa ta bayar duk mu iya addinin mu da al'ummar mu ya rabbal alamin subhanaka allahumma hamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk